Yesu ya dawo daga kogin Yodan cike da Ruhu mai tsarki, Ruhu kuwa ya iza shi zuwa cikin daji. Inda Shaiɗan ya gwada shi har kwana arba'in. A ƙarshen wannan lokacin sai yunwa ta kama shi don bai ci komai ba. Sai Shaiɗan ya ce masa, Idan kai ɗan Allah ne, ka umarci wannan dutse ya zama burodi. Yesu ya amsa masa ya ce, a rubuce yake a cikin maganar Allah cewa ba da abinci kaɗai mutum zai rayu ba. Daga nan, Shaiɗan ya kai shi wani wuri mai tsayi sosai, ya nuna masa dukan mulkokin duniya a cikin ɗan lokaci. Shaiɗan ya ce masa, Zan baka iko a kan dukan waɗannan da duk daukakarsu, gama dukan waɗannan an bani su, kuma zan iya bayarwa duk wanda nake so in bashi. Dukan wannan zai zama naka idan dai ka yi mani sujada. sai Yesu ya ce masa, A rubuce yake cewa, ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada, kuma shi kaɗai za ka bauta masa. Sai Shaiɗan ya ɗauke shi zuwa Urshalima, ya kai shi can bisa haikali, ya ce masa, Idan kai ɗan Allah ne, ka yi talle daga nan ka faɗi kasa. Gama a rubuce yake cikin maganar Allah cewa, zai ba da umarni ga mala'ikunsa game da kai su tsare ka, za su kuma tare ka da hannuwansu domin kada ka buga kafarka a dutse. Amma Yesu ya ce masa, a rubuce yake kuma cewa, kada ka gwada Ubangiji Allahnka. Da shaidan ya gama gwada Yesu a ta kowane gefe, sai ya bar shi na ɗan lokaci. Sai Yesu ya koma Galili, ikon Ruhu mai tsarki kuma yana tare da shi. labarinsa ya kai ko'ina a kewayen ya yi ta koyarwa a majami'insu kowa yana ta yabonsa daga nan sai yesu ya zo nazaret inda ya yi girma ya shiga majami'a a ranar hutu ta mako kamar yadda ya saba ya tashi zai yi karatu kenan sai aka mika masa littafin annabi ishaya ya kunce littafin ya nemi ya kuma sami wurin da aka rubuta cewa Ruhun Ubangiji yana a kaina, domin ya keɓe ni in kawo wa matalauta labari mai daɗi. Ya aike ni in shela cewa waɗanda suke a ɗaure za a sake su. Makafi za su sami ganin gari, waɗanda aka ɗan ne za su sami yanci. In kuma yi shelar wa kowa cewa lokaci ya yi da Ubangiji zai ceci mutanensa. Da ya gama karatun, sai ya naɗe littafin ya ba mai lura da majami'ar ya zauna. dukan mutanen da suke a majami'ar suka zuba masa ido sai ya ce musu wannan rubutacciyar maganar allah ta cika a kunnen ku a yau dukansu da suke wurin suka ji daɗinsa suna ta mamakin kalmomin masu kyau da suke fitowa daga bakinsa suna ta tambaya suna cewa anya wannan ba ɗan yusuf ba ne yesu ya ce musu na sani za ku gaya mini karin maganar nan likita ka warkar da kanka za ku kuma ce mini ka yi abubuwan da muka ji ka yi a kafar nahum a nan garin kamana ya sake ce musu hakika ina gaya muku ba annabin da akan yarda da shi a garinsa amma gaskiya ina gaya muku a zamanin annabi iliya akwai matan da mazansu suka mutu da yawa a isra'ila sa da ruwan sama ya ki zuwa har shekara uku da wata shida aka kuma yi muguwar yunwa ko ina a kasar amma ba a aiko da annabi iliya zuwa wurin ko ɗaya daga cikinsu ba ai zuwa wurin wata macen da mijinta ya mutu a zarefat da yake a yankin sidon ne aka aike shi a lokacin annabi ilisha kuma akwai kutare wato masu cutar fatar jiki da yawa a isra'ila amma ba a tsaftace ko ɗaya daga cikinsu ba sai na aman mutumin kasar suriya ne kadai aka warka da mutanen da suke cikin majami'a suka ji wannan magana sai haushe kama su duka suka tashi suka fitar da yesu bayan gari har suka kai shi kan tudun da aka gina garinsu a kai sun so su ture shi ya faɗi daga kan tudun amma sai ya bi ta cikinsu ya yi tafiyarsa sai ya tafi kafar na'um wani gari a cikin galili a nan ya shiga majami'a a ranar hutu ta mako yana koyar da su suka yi ta mamakin koyarwarsa domin maganarsa tana da iko a cikin majami'ar akwai wani mutum mai kasamin ruhu sai ya tada murya da karfi ya ce wayyo ina ruwanka da mu yesu mutumin nazaret ko ka zo ne ka hallaka mu na san wane ne kai kai ne mai tsarkin nan na allah yesu ya tsawata wa aljanin ya ce kai shuru ka fita daga jikin mutumin nan sai aljanin ya daga mutumin ya buga shi a kasa gabansu sa'an nan ya fita ya bar mutumin ba wani ciwo sai dukan mutane suka kama baki kawai suna cewa junansu wani irin abu ne haka da karfi da iko wannan mutum ya umarci ka sami ruhohi har sun fita wannan abin da yesu ya yi ya sa an baza labarinsa ina a kasar yesu ya fita daga majami'ar ya tafi gidan siman mamar matar siman kuma ba ta da lafiya zazzabi ya dame ta sosai suka roki yesu ya warkar da ita ya je ya tsaya kusa da gadonta ya umarci zazzabin ya barta nan take zazzabin ya barta ta kuma tashi ta yi musu hidima rana ta faɗi kowa da yake da aboki mai rashin lafiya da kowane irin ciwo suka kawo su wurin yesu shi kuma ya taɓa kowannensu da hannu ya warkar da su duka aljanu kuma suka fita daga jikin mutane da yawa suna ihu suna cewa kai ɗan allah ne amma yesu ya tsawata musu ya hana su magana saboda sun san cewa shi ne almasihu da gari ya waye sai yesu ya bar garin ya je inda ba kowa mutane suka yi ta neman sa har suka same shi suka yi kokari su hana shi zuwa wani wuri kuma amma ya ce musu ya kamata kai labari mai daɗi na mulkin Allah ga waɗansu garuruwa Kama saboda wannan dalilin ne aka aiko ni sai ya yi ta yin wa'azi a majami'un yankin yahudiya